goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na ɗari da biyar za mu tashi babu fadli man mata lahu auladun sigar babu fadli man mata lahu auladun sigar babin da yake magana akan falalar wanda yaransa ƙanana suka mutu wanda ya yi hasarar yara ƙanana a sakamakon mutuwa hadisi na ɗari tara da hamsin da tara wa an anasin radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ illa إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma min muslimin yamutu lahu salasatun ba wani musulmi wanda ya'ya uku za su mutu naci lam yablughul hins dukkan su basu balaga ba illa adkhalahu Allahu janna fate sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iya saboda falalar rahamarsa a gare su su ƴaƴan nashi ma min muslimin yamutu lahu thalathatun ba wani musulmi da ƴaƴa uku za su mutu gare shi lafazin muslim ya shafi mace ya shafi namiji duk da cewa in an tashi cewa musulmi namiji akan ce muslim musulma mace akan ce muslimatun amma idan an kawo lafazin namiji din shi kadai to ya shafi mace ya shafi namiji har sai in mun samu dalili wanda ya keɓance namijin kadai mace ba za ta shiga ba bisa ga haka idan namiji musulmi ya hasara ƴaƴa guda uku waɗanda suka mutu kafin su balaga to ana musu bishara da gidan aljanna saboda wannan hasara da yayi haka idan mace musulma ta yi rashin ƴaƴa guda uku kafin su kai ga balaga to ita ma ana mata bishara da gidan aljanna a sanadiyar rashin tunda lafazin muslim ya shafi namiji ya shafi mace lam yablughu hin wato ba su kai balaga ba to ba wanda zai rashin wannan fati Allah ya shigar da shi aljanna sai aka ce bi fadli rahmatihi iyyahum saboda falalar rahmatsa a gare su malamai suka ce abin da yasa mutum zai dace da wannan kuma abin da yasa aka keɓance abin da yara ƙanana wanda ba su kai balaga ba saboda galibi iyaye sun fi tausayawa yaran su ƙanana zukatansu suna ratayewa da yara ƙanana saboda gaba ɗaya yaran sun ta'allaka ne sun dogara ne ga iyayen nasu da haka sai tausayinsu gare su ya fi yawa sama da yaro idan ya balaga ko ya girma ko ma ya zama magidanci gaba ɗaya kan zanto mustaqillun an walidai kamar ya yantu daga mahaifansa guda biyu sai su kwana da kwanaki ba su gan shi ba su ji damuwa ba sama da a ce yaron ka karami yanzu ya fito awa biyu an rasa inda ya shiga tashin hankalin da kake ciki ba ba bane saboda kana tunanin ba ma zai iya magana ba ba zai iya bayanin shi waye ba waye dauke shi wanda zai ji tausayin sa ne amma idan babba ne sarki zaka rike ko ina tafi oho yayi can an gaishe da sa sun yi na mana <laughs> ba dai wata rahama mai yawa irin wanda zaka yi wa yaro karami to wannan rahamar ita ce za ta saka samu shiga aljanna wannan tausayin to a ashe kenan za mu iya cewa ma'anar hadisin za ta tabbatu ne ga wanda wato ya damu a sakamakon rashin ya'ya ga wanda dama a halittarsa a ɗabi'arsa mutum ne mai tausayawa da jin kai ga yara ƙanana sannan a fakaice hadisin na nuna mana mahimmancin tausayawa yara ƙanana jin tausayin yara ƙanana shi yasa lokacin da wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah ya sumbace yaro karami yake mamaki yace ni ko yara goma gare ni ban taba sumbatar ko ɗaya daga cikin su sai manzon Allah ce yaya zan yi da kai idan Allah ya cire rahama a cikin zuciyarka ya zan yi da kai ma'ana shi saboda kaushin mu'amala irin na mazaunin karkara yana ganin me yawan ɓata lokaci ne ka kama yaro kana wani sumbata kana masa wasa haka ɓata lokaci ne shi ko maza Allah dauki wannan a matsayin rahama ce jin kai ne shi yasa wani lokaci yana cikin sallah tare da sahabbai ɗaya daga cikin jikokinsa sai ya zo wurin annabi annabi ya yi sujada ya ɗaura goshinsa kasa shi kuma sai ya hau bayan annabi wato yana wasa da shi tunda yana cikin yara ƙanana waɗanda wasu abin sai annabi ya tsawaita a cikin sujada sama da tsawaitawar da ya a cikin sauran sajadu na sallah wani sahabi ya ce har muka ji tsoron ko wani abu ne ya faru ga annabi ya ce sai na ɗago kaina na ce bari dai in gani me ke faruwa ya ce sai na ga ɗaya daga cikin jikokinsa ne ya ɗare a gadon bayansa ya ce sai na mayar da kaina ina ba ta fahimta ma'ana da aka gama sallah sai manzon Allah ya ce da sahabbai kun ga na tsawaita a cikin sujada na wannan sama da tsawaita da ne a cikin sauran sujadu ɗaya daga cikin ƴaƴana ne ya hau gadon bayana sai na tsore in gaggautar da shi gara in kyale shi ya gama wasan shi ya sauka duk wannan bangare ne na me na rahama ko jin kai mu yanzu wani zai dauka yana daga cikin takawa a cikin sallar ka tashi ko da yaron zai faɗi ko da zai karya da targade duk wannan takawa ce dan ka cika sallar ka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda ya nuna wa al'umma to kuma wajen rahama din da tausayin yara sai mu sanya abin a mizani na shari'a kar rahamar ta zama sangar kaswa ta yadda kuma ba za a ɗora yaro akan abin da ya dace ba na tarbiyya ta gari da halayya ta gari ta yadda yaro zai tashi da zagin mahaifiyarsa ko zagin mahaifinsa kuma a yi dariya wai a rahama ce ba komai zai daina nan gaba ganin ba daidai bane ba yana daga cikin bangaren rahama din ko yadda shi ɗabi'a ta gari ko da ko shi baya so a kan da aka sani a sai a tsora shi akai dan ya tashi girma akai ko da yanzu ba zai gane amfanin sa ba sai bayan ya girma ma'ana dai abin yana bukatan a dauke shi a mataki na tsakatsakiya mutane kala biyu ne ko wanda rahamarsa da tausayinsa za ta sa ya sangartar da yaro yaro ya zama shagwababbe ya lalace ko kuma wanda shi gaba ɗaya kaushin mu'amala yake sa da 'ya'yansa da ya yi sallama a gida yara sun shiga uku sun rasa ina za su yi saboda kawai jin muryar babansu masu wani musiba ne a wajen su. to kaga wannan kowanne daga cikin su mai kuskure ne amma mutum na tsaka tsakiya wanda shine wanda yake zan yaran a duka amma su da kansu sun san in sun yi laifi kuma yana ladabtar da su ta hanyar sadaki yana dora su akan daidai to wannan ya kamata ku lura da shi a takaice dai wannan na nuna muhimmancin jin tausayi ga yara wato kenan inda mutum zai hasaran har yara goma amma baya cikin mutanen da suke jin tausayin yara kila shi bai ma damu da mutuwar yaran ba wannan abin da aka tanada a cikin hadisin zai shafe shi dan manzo Allah ya bi fadli rahmatihi iyyahum saboda mai zai shiga aljanna bi fadli rahmatihi iyyahum a sakamakon jin kanshi gare su wato sai in ya zama mai jin kai ne sannan zai dace da wannan amma mutum ba da jin kai ko ya rago mai rasa wannan hadisin ba zai gaskata kansa wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun rawaito shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatun min alwalad bayan da za a yara uku su mace wa wani mutum cikin musulmi an gane ko la tamassuhu naru to wannan mutum ba yadda za a yi wuta ta shafe shi illa ta hillatal qasmi sai gwargwadon cika rantsuwa sai gwargwadon cika rantsuwa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kar ku manta shi ne jerin hadisi na 960 la yamutu li ahadin min almuslimin yara uku ba za su wace salatu min alwalad yara uku ba za su macewa ɗaya daga cikin musulmai ba la ta musu hunnar to duk wanda ko yara uku din suka mace masa to wuta ba za ta taba shafarsa ba illa ta illa tul qasam face gurgurdan cika rantsuwa wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi menene gurgurdan cika rantsuwa gashi nan imamu nawawi zai bayani sai yace wata hillatul qasam abinda ake rubi da gurgurdan cika rantsuwa qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala a cikin suratu maryam da yace wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin ku ko mutane illa wariduha face sai ya shiga cikin ta ko face sai ya bi ta kanta ko face sai ya bi ta kusa da ita ko face sai wani abu na zafin ta ya shafe shi ma'anoni guda nawa kenan ma'anoni guda hudu sai ya shiga cikin ta ba ɗaya daga cikin ku ko mutane illa da hafa ce sai ya shiga cikin ta ita wutar jahannama kowa daga kowa sai ya shiga ciki kaulin farko kenan kauli na biyu illa da hafa ce sai ya bi ta kanta illa iyaka wanda ya fi ta kanta kashi biyu ne wani ya ketare wani ya fada illa wariduha face sai ya bi ta kusa da ita an gane ku illa wariduha face sai wani abu na zafinta ya shafe shi wani zai ce menene bambancin zancen ƙarshe da sauran zantuka ko da zancen farko bambanci da ke tsakanin zancen ƙarshe da na farko zancen farko na nuna shiga ciki zance na ƙarshe kuwa na nuna zafin zai kai ga mutum ko da bai shiga ciki ba ina fata an fahimta to waɗannan zantuka guda hudu da su ne aka fassara wannan aya ta cikin suratul maryam to kamar waɗanda suka fassara ta da haka ko kuma a'a abinda malamai suke fahimta karkashin ayar wa in minkum illa warduha ba ɗaya daga cikin ku wallahi face sai ya shige ta sana fahimtar akwai rantsuwa a ciki an gane ku dan suna kallon me ya wuce a baya a cikin jerin ayoyi fa rabbika lanahshurannahum wa shayatin thumma lanahdhirannahum حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها tunda a can farko fawarabbika ina rantsuwa da ubangijinka la nahsurannahum wa shayatin za mu tara mutane da aljanu gaba daya thumma lan udirannahum hawla jahannama jasiya thumma lan har zuwa wa in minkum suka ce don abin da ya biyo baya adafi ne akan rantsuwar da haka wannan ma rantsuwar ce wato kamar Allah ya rantsa ya ce wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka in minkum ba ɗaya daga cikin ku ko mutane illa wa da fati sai ya shiga cikin wutar jahannama kana ala rabbika hatimun maqdiya to abin da ya kawo sabanin fassara shine kalmar wurud da aka yi amfani da ita a cikin aya dan ana amfani da kalmar wurud ana nufin shiga cikin abu Allah ya faɗa dangane da Fir'auna yace yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fa humun nar zai jagoranci mutanensa a ranar jahannama har ya shigar da su wuta jahannama awradahum bi ma'ana adkhalahum kaga alwurud a cikin ayar bi ma'ana sannan Allah ya ce da kafirai innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba wato makamashi ne da wutar jahannama antum laha wariduna ku din sai kun shiga cikinta kaga can ba an yi amfani da kalmar warada ko alwurud da ma'ana shiga cikin abu da haka malaman da suka dauki wannan ma'ana haka suka dauka suka ce to amma bambanci tsakanin shigar mummuni da shigar kafiri to anan ne aka samu sabani kafiri zai shiga ya zafi ta amma mummuni ba zai shiga ba tunda Allah ce la yasma'una hasisaha ba za su ji zafin ta ba wato kenan kafirai za su shiga cikin jahannama su kono mummune za su fita cikin su wuce su tafi aljanna amma ba za su ji zafin ta ba wannan idan mun ɗauki wurud kenan mun fassara shi da dukhul waɗansan su suka ce abinda ake nufi da wurud din ai ba wai shiga ciki ba a'a zafin ta ya kai ga mutane dan manzon Allah ya nuna tsananin zafi tsananin zazzabi zafin zazzabi da muke ji a nan rayuwar mu ta duniya wani bangare ne na zafin wutar jahannama sai ce fa abridu ha ma'i da haka ku dumama ko ku sanyaya jikinku da ruwa idan kuna cikin zazzabi za a game zazzabi na jin sanyi to kuma sai sa kayan sanyi sai sa gwado ya sa bargo ya lulluba to ai ba zai warke da wuri ba kamata ya bude kansa ya ba kansa ruwa a bude masa fanka ko AC <laughs> to sai warke wannan ko a likitan ta haka ne amma tuni manzo Allah ya faɗa ce abriduha bil ma ku mu jikin da ruwa ku dan ku dan ku dan sanyaya jikin ta hanyar ruwa saboda haka idan mutum na cikin wannan zafin zazzabin a samu tawul haka ana sawa a cikin ruwa ba mai tsananin sanyi ba a sa a matsi ana shashafa a cikinsa a sa a ko ina ɗinsa kafin ka ce menene shi kenan sai ga ubangiji subhanahu wataala ya kawo musu wannan hadisin manzo Allah idan ka dauke shi ga aiki sai ka samu ka samu hutawa zuwa umara da ne na karshe mun shigo jirgi sai wata yarinya karama a hannun yayarta zafin zazzabi ya taso mata aka lullube ta rasa sai za ta yi har tana fita daga hayyacinta da yarinyar ta daga ta rasa ba za ta miƙawa tun da ta ga malamin addini kawai sai ta miƙo min yarinyar dan hankalin ta tashi ta rasa yadda za a cikin jirgi ne babu likita yiko cikin gwajar hankali na karɓe ta nan da na sa da aka cire rigarta saboda na tono wani hadisin na manzon Allah da ruwa sai suka hannu na shafa mata a goshi kuma yana cewa azhibil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifa shifaa'an la gadiru saqaman wallahi cikin minti 15 biyar sai ga ta wurin sai kawai ta shiga barci sai barci ta farka shi kenan sauki to wannan ba wani abu bane illa tasirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tasirin ba wai daga shi wanda yayi din bane ba tasirin daga hadisin manzon Allah ne in mutum yayi ba da gaskiya da abin yayi aiki da shi a ga in wannan yayi wannan sai ya lissafa wannan cikin karamomin sa ce wata rana a jirgi amfanin sunna ba za ka rutu da kanka ba dan ka rutu da kanka san shaitan ya ci nasara a kanka sai ka jingina fallalar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka jingina fallalar zuwa ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ka jingina da kanka ba kai kafafa ai kai ba dama ne daga nan alka tsoron ka ana kawo sadaka da yawa na tsare kun fahimci dai al kenan da wannan ma'anar amma waɗansu malamai da suka ce abinda ake nufi da bi ta kanta suka ce al'ubura ubur al-isra da haka ne ce yace wal wurud abinda ake nufi da al da Allah ta illa warduha huwa al ubur ala sirat shine bi ta kan sirati an gane ko bi ta kan sirati wa huwa jisrun mansubun ala zahri jahannam sirati ko wata gada ce da ke kan wutar jahannama afana Allah minha Allah tsare mu da ita manzo Allah ya bayyana cikin hadisin bukhari gada ce da za a bi ta a ketare dan aje wutar jahannama dan a ketare kai dan aje aljanna gadar tana bi ta kan wutar jahannama mutane wajen tsallake sirati wani zai zama kamar kiftawar ido haka manzo Allah ya kalam fil basar wani kuma zanto kalbar kamar walkiya walai mun ketare insha Allah wani zai zama kamar ingarman doki a su kwane ya zo ya wuce wani zai zama yana tafiya yana rarrafe ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi to kuma daga jikin kowane gefe guda biyu nan dama da hagu akwai kalali mun karanta hadisin a bayan mu kuma ta mace akwai kalali wata irin kungiya ta karti mutum nan gurin ya wuce da kyar ta karte shi nan gurin zai ketare dai ya ji rauni a jika amma da zai wuce a tafi aljanna sai bayan duk mutane na karshe wanda zai ketare tsiraɗi shine wanda zai wuce da rarrafe ko da dangin bayan ya gama ketarewa ya waigo ya kallo ta annaba sai na gode wa ubangijin da ya samar da ni ban fada cikin daga nan duk wanda ya ketare zai tafi aljanna kenan mummunai da suka ketare sai ce ya ya ubangiji a su bayan Allah muna tare da su a sun sallah amma sun fada ciki sai ya ce an ba ku ceton su ku je ku fito da su sai mummunai su koma su kallo ta jahannama su binciko su binciko duk wanda a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na imani sai su ciro shi za su fara da mai wanda ya gwargwadon dirhami na zinari su dawo su ce ya ubangiji mun gari har yanzu akwai wadansu a ce to ku je wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon rabin dinari rabin taro rabin sisi na imani ku je ku ciro shi saki zuwa a ciro mutane wato irin waɗanda kasuwan mu ne na gari amma kuma suna da wasu munanan ayyuka waɗanda ubangiji ta Allah ya so ya kama su wannan cikin hadisai da ke tabbatar da siradi ke cewa akwai shi hadisi na cikin bukari kuma cikin hadisai da ke tabbatar da ceto kenan ranar tashin kiyama ina fata mafi sannan kuma kaga ceton a nan gurin bai shafi waɗansu mutane ba da yau aka raɗa musu suna waliyai su kaɗai su ne masu ceto tunda an ce duk wanda suka ketare za su yi ceton za a ce ku je ku fito da su kaga adadin wanda suka ketare ko kenan duk mummune gaba ɗaya kenan wato kuma duk wanda ke mummune kuma dama ai waliyi ne a islahi na shari'a amma islahin sufaye ne suka ware waɗansu mutane su kaɗai waliye sauran mutanen kuma gama gari ba waliye ba amma gama gari to amma a islahin shari'a kowane mummuni lahu min mulayatillah lahu shay'un min mulayatillah kowane mummuni yana da wani bangare na walitaka sai dai tawane ta fi tawane wani ta tawane ko da wilayar abubakar ai ta tsara ta umar wilayar umar ta tsara ta umar ko ba haka ba wilaya ta sahabbai ta tsara ta tabi'ai to haka haka kowa gurgudan imanin sa gurgudan aikinsa na gari gurgudan walitakarsa gurgudan yadda hakan ya zama kadan to gurgudan yadda walitaka ta zama yar kadan dan an ce dukkan mutane waliyai ne ba a nufin sun zama ɗaya dan dole wani ya fi ina fata mun fahimta haka waɗansu asar su nuna cewa bai kai gashin gire ido ba amma wancan hadisi na bukari bai faɗi sa ba kawai ya ce jisrun alamatar jahannam bai faɗi sa ba dan haka dai abin da muke so mu kai gare shi a nan gurin don mu samu fahimtar shi hadisin idan an alakanta shi da ayar ah. ba wani musulmi da zai hasara ƴaƴa guda uku kuma ya zanto wuta ta shafe shi illa ta illatul kasam sai gurgudan mai warware rantsuwa wato tunda Allah ya rantse cewa illa wariduha to wannan shi ne kawai gurgudan abin da za ta shafi mutum ma'ana dai ba zai shiga wuta ba in ko har an yi magana ta koyi zafin zafinta ko dane ta to shine gwargwadon wannan abin da za a cika rantsuwa ina fata an fahimta idan na ce na rantse da Allah gobe sai na je masallacin jami'ar Bayero to menene gwargwadon abin da zan yi cika rantsuwa sai na je masallacin na zauna na yi awata ko da na je na ga masallacin na dawo suna na na je na cika rantsuwa to kenan wannan rantsuwa da Allah ya yi na cewa ba ɗaya daga cikin kufaci sai ya shige ta ma'ana baya nuna cewa ma'anar cika rantsuwar shine sai mutum ya zauna a ciki bi ta kanta ma kamar wani bangare da na shige ta in fassara wa da cewa shine bin ta kanta ta kan sirati in ko mun fassara shi da cewa jin zafinta wato shine kamar zazzabi da yake kama mutane kamar da su malamin suka fassara a tunda manzo Allah ce min fahi jahannam yana daga cikin huci ne na wutar jahannama fa abruduha bilma ina jin mun fahimci wannan a takaice dai wannan hadisin yana tare da hadisin baya da yake nuna falalar dukkan mutumin da zai rashin ya'ya guda uku kafin su kai ga balaga cewa za su zama sanadiyar sa na shiga aljanna a ranar tashin kiyama hadisi na 661 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yace wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi fa qalat ya rasulullah ta ce ya manzan Allah za a bar rijalu bi hadisik mazaje sun tafi da yawan hadisanka abinda take nufi da kaso mafi yawa na hadisanka tunda zaman da annabi yake tare da mazaje ya dar na haɗuwar shi da mata yawa to kaga kenan abinda mazaje za su ji su haddace su rike na hadisansa ya tsara wanda matan za su ji abinda take nufi kenan ba wai tana nufin su matan ba su da kaso ko ɗaya ba suna da nasu kaso amma tana ganin mazaje sun fi su so mai tsoka yanzu ya za a gyara wannan yibin da su suka samu na hadisin manzon Allah faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi ka sanya mana wani ne naka na kanka da zamu rika zo maka a cikin sa to allimuna mimma allamaka Allah ka rinka karantar da mu abinda Allah ya sanar da kai qala sai manzo Allah ya ce istami'na yawma kaza wa kaza to ku rika taruwa a duk ranar kaza da kuma ranar kaza wato ya sa musu wani sanannen lokaci a mako da za su rinka taruwa a wani wuri na musamman wannan ta fito daga gida wannan ta fito su je su taru a wajen dan manzo Allah ya je ya da su ya sanar da su abin da ya kamata su sani na addinin su fastama'na sai ko suka taru fata hunnan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya zo musu fa allamahunna mimma allamahu Allah sai ya sanar da su irin abin da Allah ya sanar da shi thumma qala sannan yace ma min kunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan min walad ba ɗaya daga cikin ku da za ta gabatar da yara uku abin da yake nufi gabatar da yara uku wato ta haifi ya'ya guda uku kuma duk su riga ta mutuwa kafin su kai ga balaga illa kanu laha hijaba minan nar fate sai sun kasance mata hijabi daga wuta a ranar tashin kiyama fa qalat imra'atun sai wata mace tace wasnaini mai bifa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce wasnaini haka ita ma mai bifa ba wata mace da yara biyu ƴaƴanta za su mutu kafin su kai ga balaga ba ce sun sanar mata hijabi daga wuta a ranar tashin kiyama to kaga fassarar da nayi a can gurin wannan hadisin ya kara fito da ita fili in ma a can gurin an ce ma min muslimin an gane ko to a nan gurin lalle muslimin din ya nuna wa muslimatin ko da ba faɗa haka ba tun daga ci a nan yadda manzo Allah faɗa maza wannan sai kuma ya zo faɗa mata wato ainihin wannan wannan yana nuna kulawar annabi sallallahu alaihi sallama dangane da karantar da mata addini kuma haka ko da kulafa'ur rashidun haka suka yi manzo Allah ya kasance ko da a sallar idi idan ya tashi yawa mutane hudu ba ta sallar idi kaga a wancan lokaci za a taru kaman gari guda mutane da yawa kuma babu na'urar ɗaukar sauti irin wannan ba amplifier ba speakers ba menene to ba lalle bane bai jiyar sautin shi je da kowa da kowa dan haka mazaje su ne yawanci a gaba mata sahun suna farawa da karshen inda sahun maza ya fara a sallah daga nan sahun mata zai fara a baya su ma illa masha Allah to idan manzo Allah ya hudu ba ya fadakar da mazaje sai ya isara da hannunsa haka kaga kowa nan gurin nayi haka da hannu ne dama da shi ina nufin ku bude hanya kuma ne haka wato ina bukatar mai hanya a nan tsakiya idan manzo Allah ya isharar da hannu sahabbai suka bubbuda sai ya bi su ya je karshen sahun maza mafarin sahun mata sai ƙara fadakarwa abin da ya faɗa a huduba ko su ɗin ya faɗa musu bai shafe su sallallahu alaihi wa sallam wannan ba garman alheri bane bai zanto cewa ana karanta da mata addini amma kaga yawanci mu sai muka dauka cewa su mata ba sai su yi karatun addini har ma a samu malamai da za su fito suna yaki da karatun mata in mata za su yi karatun addini amma in za su je kasuwa in za su je gidan biki su yi kari su yi liki su yi duk abin da za su yi wannan babu komai in za su je gidan yini in za su yi duk abin da za su yi in za su fita waliyai in za su fita kallon sarki an yi hawan daushe duk wannan babu laifi ba sa cewa haramun ne amma aka ce mace ta je makaranta ta yi karatu sai a ce ya ina mace yana karatu ma ki ai mace aljanna tana karkashin kafar mijinta kowa ya faɗa wato idan ya daga ta shiga in bai faɗa ba kuma in ya dagawa kuma ba za su shiga ba kenan wato kenan galibi mazaje abin da suka fi so a sanar da mata haƙƙin mazaje a kansu sama da haƙƙin Allah a kansu shi ko haƙƙin Allah akan ya mace ya fi haƙƙin miji a kanta haƙƙin Allah akan ka kai ya fi haƙƙin wato iyayenka a kanka duk wani haƙƙi da zai hau kanka a matsayinka na musulmi ko ya hau kanki a matsayinki na musulma yana bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah ne to amma kaga yawanci wato sai ga matan an kyale su cikin jahilci kuma su suka fi mai kishirwar su fahimci addini mun yi tarayya da su dangane da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da zikiri da hailala da karatun alkur'ani duk wannan ana da bukatar maza da mata duk imani musulunci kunuti khushu'i إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات su suke haila su suke yin su za su ciki su haihu su za su shayar da yaro wal yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a duk wadannan ya tafi su kadai su kadai za su yi takaba su kadai za su yi idda in an sake su kai ba za ka yi idda ba dan kayi saki to kaga waɗannan akwai waɗansu hukunce hukunce da suka keɓanta da su su kadai bayan wanda mu da su ko mun yi tarayya kaga min babi aula a sa su a makaranta su yi addini su yi karanta addini to Allah mun gani wannan hadisi da yake magana akan duk matar da ta rashin ƴaƴa biyu ko ƴaƴa uku to za ta dace da gidan aljanna ƴaƴan za su zama mata hijabi daga wuta hadisi ne muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka ruwaito shi wato dai a takaice shi wannan babi sakamakon da zamu fita da shi muhimmancin ƴaƴa a wurin musulmi ce ba karamar baiwa bace sannan kuma mahimmancin ka zama mai tausayi ga 'ya'yanka da rahama da jin ya a gare su sannan kuma idan kai rashin ɗa ko kai rashin ya wannan baya nuna eh a duniyar ta mutum yi hasara to amma kuma gwargwadon yadda mutum zai jure ya mika lamarinsa zuwa ga Allah gwargwadon kuma yadda zai sami lada mai gwafi ce ana samun lada ta hanyar yaya kenan sawa'un suna da rai ko sun mutu suna da rai karantar da su ciyar da su shayar da su tarbiyyantar da su da aikin lada ne sannan kuma sun mutu wannan ji da kai ba daɗi a jika kuma za a ba mutum lada mai gwabi shikenan ya ba karamar baiwa ba ce ba da Allah madaukakin sarki ke wa mutane da haka duk wanda yake da wannan ni'ima ta yaya maza da mata ne garwaye ne maza da mata to sai rinka jinjina wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa babul buka'i wal khawfi inda al mururi bi qubur adh wa masari'ihim wa izharil iftiqari ila Allah ta'ala wa tahziri min wannan babi ne da yake nuna halaccin yin kuka wal da jin tsoro inda al-mururi yayin da ka wuce ta makabartar ta jikin ana son ka rika jin firgici dan jin tsoron azabar da ake musu yanzu kar ta shafe ka a daidai mintin da kai kafin ka wuce wajen tsawon da kai kafin ka wuce ka ji fa wa ya taba halarta wannan a cikin zuciyarsa to wai dan ya bi ta makabartar yahudawa ya wuce ko dan ya bi ta jikin makabartar kirista ya wuce akwai wani jin tsoron ko wani abin da yake samun sa cikin kabari zai shafe shi to so ake ko mutum in ya bi ta wajen yayi kuka wato in ya halarta a cikin zuciyarsa azabar da ake wa kafirai inda Allah ta annaru yarduna alaiha gudun wa atiya game da iyalan gidan fir'auna wa yawma taquma sa'a adkhilu ala fir'auna fil azab dangane da dukkan kafirai kuma Allah ce wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'annahum yarji'un za mu dantsana musu karamar azaba malamai suka ce shi ce azabar kabari dun al'azabil akbar kafin babbar azaba ita ce ranar tashin kiyama tunda Allah ce wa yawmul qiyamati yuradduna ila ashadil azab yace sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim duk wannan na nuna azaba ta cikin kabari da ake wa kafirai to a zuciyarka ta ringa jin fa yanzu nan guran ana azaba ne kuma zan fita kusa da wajen babin da yake nuna yin kuka da kuma tsorata inda al bi kuburi zalimin yayin bi ta kusa da kaburburan azzalimai wa masari'ihim ko wuraren da aka halakar da su ko da ba a gina musu ko da ba a haka musu kaburbura ba wa izhar al-iftiqar ila Allah ta'ala kuma in zaka wuce ta wutan ka wuce ta wani hali na bayyana bukatuwarka zuwa ga rahmar Allah wa tahzir min al-ghafla ko mutum ya zanto mai fadakuwa daga gafara an zalika game da hakan kare gafala game da wancan abin da aka ambata a baya hadisi na 662 an ibn umar radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li ashabihi manzo Allah ya ce da sahabbansa yani lamma wasalu al-hijra yayin da suka je yankin kasa da ake kira al-hijr al din ne sai diyar samud su ne garuruwan samudawa kazzaba ashabul hijr al mursalin wato ainihin ashabul hijr sun ta manzannin Allah su ne mutanen annabi an gane ku da annabi ya fita wajen shi da sahabbansa sai ce da sahabbai la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin kada ku shiga tsakankanin garuruwa ko wuraren da aka halakar da waɗannan mutane da ake wa azaba illa an takunu bakina fa sai kun mutu wajen kuna kuka fa in lam takunu bakina in ko ba ku yi kuka ba fa fala tadkhulu alaihi to kar ku mutu wajen kar ku mutu tsakiyar kabarbaran su kar ku mutu tsakiyar wuraren da anan ne aka halakar da su la yusibukum ma asabahum domin kada abin da yake shafa su kuma ya shafe ku muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayatin a wata riwaya ta hadisin kala yace lamma marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil hijri yayin da manzon Allah ya wuce ta jikin garin samudawa kada sai ce la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum kada ku shiga gidajen ko wuraren zaman waɗanda suka zalunci kawunansu an yusibakum ma asabahum dan kada abin da ya shafe su ya shafe ku illa an takunu bakina sai fa in za ku shiga wajen kuna yin kuka ثم كنع rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه وسلم sannan manzo Allah ya fidda kansa haka alama ta firgici da jin tsoro wa asra asaira ya zaburar da taguwar da yake kai ta kara sauri hatta ajaza alwadi sai na ya wuce filin wajen farfajiyar wajen sannan ya koma yadda yake sallallahu alaihi wa in za mu yi aiki da wannan hadisi yau idan aka ce ga wannan makabarta ce ta yahudu ko ta kirista ko ta maguzawa dan kuna zaune a garin da yake akwai maguzawan ko yahudawan ko kiristan ga makabartarsu idan akwai hanya da ta ratsa ta tsakiyar makabartarsu akwai kuma wata ba ta ratsa ta tsakiya ba to kar ka bi ta ratsa ta tsakiyar makabartar ka bi wata ba ta ratsa ta tsakiya idan babu wata hanya dole sai wannan ta tsakiyar makabartarsu ko ta gefanta to ka wuce a wajen da gaggawa kar ka ta lokaci dan manzo Allah ya kara gaggawa ka wuce a wajen kuma a firgice ka halarto wa kanka jin tsoron kada abin da yake shafe so ya shafe ne kafin in wuce haka ake so ka halarto wa kanka sawa'un makabarta ce in ba makabarta ce ba a wurin a tarihi an dammar wata al'umma to haka ake son mutum ya rika ji a jikinsa cewa a firgice yake lokacin da zai fita ina fatan kun fahimta wato kenan kun ga waɗanda suke zuwa yawon bude ido ko yawon shakatawa suna bi ta makabarta tsohuwar makabarta irin ta arna ko ta garurukan arna ko inda aka halakar da samudawa ko inda aka halakar da adawa an gane ko ko inda aka halakar da wato um, um, waɗansu daga cikin al'umma mutanen annabi lut wanda ke yanki na yanzu na cikin ƙasar iraki inda aka halakar da samudawa yana cikin ƙasar saudiya inda aka halakar da adawa yana cikin ƙasar yaman da wurare ne sanannu yanzu idan an je wurin alamar yadda aka halakar da jama'ar za a ga alamar azaba a wajen to wai yanzu sai mutum ya biya tiket na jirgi ya nemi biza ya je wurin dan yawon shakatawa ya rika daukan hoto to ba ma wai samu dawa ba eh to ko kuma to dama dama ita gaggawa fir'auna tunda ba a makabartar take ba an kawo ta wani waje kila wani zai fake maka da cewa Allah ce fal yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ganin ta da din zai sa ya zama a'a wato ganin gawar gata a halarce zai ta zama aya din sama da ce labarin ta kaji ya ta kila zai sha bamban da a ce a cikin makabarta take ina fata an fahimta amma waɗanda kai tsaye makabarta za su je ko kuma wuraren da aka halakar da wata al'umma aka dulmiyar da su aka dammara su mutum zai je ya bi ta wajen ko ya shiga wajen ko ya zauna a wajen duk wannan su ne waɗannan hadisi ke magana a kansu ashe in za ka ratsa ta kusa da makabartar arna to sai ka ratsa sai ka wuce mai da hanzari da gaggawa karka bata lokaci to kaga wannan yake nuna mana wato yadda ah, abin takaici na a nan wata ke nan badawa ga makabartar musulmai ga ta kirista an raba tsakiya kamata su yi makwabta ba ya kamata arnan da ko a ba su can wani wuri a dajin falgori da kai kai yan uwansu can gurin tun da dai kano kasar musulmi ce ko in arni da zai protest ya ce dan me za a fitar da shi dajin falgora shi kai kalmar shahada in kana zuwa aje ka mai geza ko a dan dolo ko nuri ko ba haka ba amma matukar ko mutum bai yi kalmar shahada ba ya kamata a yanka musu wani biliya dajin Allah ta fitar nesa da mutane amma ga makabartar musulmi ga ta arna to an ce karka bi ta wajen sai a tsorace sai a firgice to kuma za a yi mutuwa sai ka zo ta kusa da wajen ka zo ka binne dan uwanka wannan akwai kaskanci a ciki duk abin da ya kawo haka uzuri da zaka baiwa yawanci galibin masu mulki waɗanda za a ce abin ya faru a lokacin mulkin su ko waɗanda mulkin su ya rasu ta wajen ba su gyara ba shine rashin fahimta rashin fahimta mutane suna da kishirwar sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa to kuma in bid'a ake har sai mutum ya mutu bai san wani abu na addini ba wanda yake a kusa ya kamata ya san shi saboda a bid'a da kayi wurdi ka gama da kayi salatin annabi ka gama ba ma shiga aljanna ba kana da rara haka malamin bid'a zai shi da kai ba ma wai shiga aljanna ba wai kana da rara da kake bin Allah ba shi ba sa jin kunyar su faɗi wannan yanzu ka duba ko da taron sufaye da aka yi a kwanan nan ahlus sunna yanzu da aka yi wani abu aka ja ko ta aya ko wani hadisi ko wani abu ya tsima ka baka yi aune ba sai ka ji kai me sai kai kabbara can gurin kuma suka ce in yas haka suka suka faɗa kwanan nan ba ana jin su akan na lantsa da Allah haka suka Allah rufa mana asiri Allah tsare mana addinin mu wannan tana daga cikin manya manyan fitina wanda ke nuna cewa wato da'awar sunna sai kun tashi sai haika kar ku barta a hannun malamai kadai ta duk hanyar da zaka isar da da'awa zaka iya bawa na kasar kyauta ba shi zaka iya raba mutum uku duk sati ka raba kasar uku duk sati ka raba kasar biyar goma duk wata kwali daya wallahi duk ku zaka iya rubuta wani abu bayan ka rubuta ka kaiwa wani malamin sunna ya tace ya duba ya ga yayi uslubin ya yi kyau a buga a yada dole sai an yi haka amma wallahi in baka muna ji muna gane dangin mu da iyayen mu da ganin mu za su mutu suna shirka an wadare su da kyakkyawan niyya take malaman da suka yi wadare suka cuce su amma su aka kasan kashin kansu suna san Allah suna san manzo Allah amma malaman bid'a suka ba su abu a hukunce su kuma hikimar ba su a hukunce dan su cigaba da cin riba su sun mayar da su saniya ta tatsa laganar da mu kitabu adabis safari wannan babban littafi ne da zai magana dangane da ladubban tafiya lafazin safar tafiya ko fita bayan gari suka ce an ambaci safar wato tafiya da wannan kalma ta safar li insani wa buruzihi anil madina dan mutum ya fita daga cikin gari ya fita wani wuri fili inda gidaje ba sa kewaye da shi to shine as-safar din wadanda suka ce sun mai safaru safaran li'annahu yusfiru an akhlaqir rijal an ambaci tafiya da wannan suna na as-safar dan saboda tafiya ce take bayyana maka halin mutane halin zaman gida ba a gane mai kirki ko mara kirki sai an yi tafiya tare da mutum a gane mai kirki ne ko mara kirki dan a cikin tafiya bukata ka iya tasowa aka iya yanke aljihun wane to ya ga cewa ya zaka san masa wani ba aljihun ka ko ba zaka ya kan iya rasa guzurinsa ya kare masa kai naka bai kare ba ya kan iya samun kansa a halin rashin lafiya ya kan iya samun kansa a wadansu matsaloli a ga cewa abutar za ta ci gaba da ɗorewa ko kuma za ka ɓuya ya daina ganin ka shi yasa Umar dan Khattab idan an zo an ce ai wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ce a a ka taba yin tafiya da shi cikin abin da zai tambaye kai ce kafin ka ce wani mutumin kirki ne ku yi tafiya bukata ta taso kaga ya tsaya tare da kai to wannan shine mutum don haka dai kalmar ta gino akan sinun da fa'un da ra wanda a larabci abin da yake nufi fitowa fili sawa'un fitowar fili na halayen mutane a cikin tafiya da haka aka ce safar ko kuma dan adam ya fita daga kewayen da ganuwar garinsa sai masa ko gidajen garin da suka garinsa suka yi masa ya fita fili to shi yasa aka ce musafir allazi fasala anil madina ina fatan mun fahimta to me mustahabbanci ko kuma la hukunce hukunce ko ladabbai da suke da alaka da tafiya kar mun manta da cewa dukkan tafiyar da zaka fita daga garinka zuwa wani gari ta tafiya sawa'un kusa ne ko nesa ne sunanta dai tafiya daga nan in na fita daga Kano zani daura sunana na yi tafiya ni Katsina na yi tafiya zani Maiduguri zani Sokoto ni Lagos zani Hong Kong zani China ni Saudiya duk sunan na yi tafiya tare da cewa tazarar da ke tsakanin waɗannan wurare ta sha bamban wani wurin awa ɗaya wani wurin awa biyar wani wurin a sayar da jirgi wani wurin awa kusan goma a jirgi ko sama da haka ko ba haka ba amma duk sunan ta tafiya ba da yake babu istihbabil khuruj yawm al-khamis babin da yake magana a mustahabbancin fita ranar alhamis wa istihbabihi awwalan nahari da mustahabbancin fita a farkon yini wato da safe da sassafe idan mutum zai yi tafiya inda hali ya zanto alhamis ne ka fita tafiyar ka in kana da zafi inda hali ya zanto da safa ne ka fita in kana da zafi na ce in kana da zafi ta iya wata tafiyar ka jirgi ce a mota ce da ba taka ba abin abinda zai kai ka din laraba ya kama ka dole ka je to kaga ba ka cewa bari in bari je gobe alhamis tafiya sai masalhar ka ta kubuce maka a nan ta duniyar ka an kira ka biyu a Abuja an ce ka zo ranar Laraba sai ka ce kash mu ko mustahabbi na tafiya ranar Alhamis dan Allah ko za a daga mun sai gobe interview din nan za su daga maka za su ce wannan wa da wasa yake kaga nan ba yadda zaka yi dole ka tafi ranar Laraba ko ba haka ba amma in kana da zaɓin tafiyar ka ce to ka tafi ranar Alhamis sannan in kana da zaɓin tafiyar ka ce kar ka bari goma ta yi baka tafi ba kar ka bari sai da azhar baka tafi ba a'a ka tafi da safe in dai kana da zaɓi karfe shida shida da rabi bakwai haka ake son tafiya wannan mustahabbi ne yin wannan hadisi na ɗari tara da sittin da uku an ka'ab bin radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس an karɓo daga ka'ab ibn malik Allah ta kare da a gare shi yace lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa yakin buka a ranar alhamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawm kuma dama annabi yana son fita tafiya a ranar alhamis muttafaqun alaihi kaga wannan hadisin zahirul dalala fi ma tarjama lahu musannif a fili yake abin da yake nunawa na babin da imamun nawawi ya kulla manzo Allah ya fita yakin tabuk ranar alhamis kuma dama yana son fita a ranar alhamis kun gane wa fi riwayatin fi sahihain a wata riwaya ta hadisan da ke cikin sahihain a ta shi wannan hadisi a cikin bukhari da muslim laqalla ma kana rasulullahi alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakhruju illa fi yawm al-khamis kadan ne kwanakin da annabi ya fita face sai ranar alhamis ma'ana an samu a waɗansu ranakun ya fita ba alhamis ba kamar ya fita ranar asabar an ga annabi ya fito ranar ranar asabar an ga kuma ya fita ranar litinin amma dai mafi rinjayen faruwa a cikin halinsa shine mai alhamis karkashin wannan mai zamu fahimta sai mu fahimci cewa fita ranar alhamis mustahabbi ne haka aka fi so amma in ka fita a wata rana ba alhamis ba kuma ba haramun bane ja'izi ne kafa akwai bambanci tsakanin ja'izi da mustahabbi larura ta sa zaka fita a wata rana an halatta maka ba haramun bane amma in kana da zaɓin ka wannan kuma dole sai eh, ya kamata kai ya zama to yaushe ranar alhamis dan ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce daga cikin abin da suke faɗa abin da za a iya fahimta na fitar annabi ranar alhamis tun da ya bayyana a cikin hadisi a ranar alhamis ake auna ayyukan bayi to sai yake so ya fita dan yin wani abu a ranar da dama a ranar ake auna ayyuka dan a auna aikin su kuma yana cikin wani aiki ina fata an fahimta musamman tun da tafiyar annabi ko zai je umara ko zai je aikin haji ko zai je jihadi duk tafiyoyi ne na ibada to ko da tafiyar da ba ta ibada ba ko ko ba za mu ce mata ba ibada bi sifa mubashara ta yi shiga karkashin mafhumul ibada al'am babbar ma'anar ibada ta yi shiga ciki kamar kasuwanci kamar fatauci to shi kenan sai mutum ya tafi ranar alhamis din zaɓin sa ne amma kuma wanda zai je cin kasuwar ranar lahadi kaga kuma shi dama ai zai fita zai je cin kasuwar mai adowa zai je cin kasuwar dan batta zai je cin kasuwar gujungu zai tafi ladin makole katako kaga ai zai fita ranar lahadi zai je wudul kaga zai fita ranar juma'a ina fata mu fahimta wannan sai ranar da kasuwar kuma ta kama ita ce za ta fita hadisi na 964 an saqar ibn da al-ghamidi as-sahabi radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga sakar ibn wada al-ghamidi wato kabilar banu ghamid sahabi ne Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan Allah tsira da mutum tabbata gare shi da iyalan gidansa ya Allahumma barik li ummati fi ya Allah ka sanya wa al'ummata waɗancan sun wahalar da ku kun fara gajiya sai su janye sai waɗannan su karasa wannan duk dabarar yake ce a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam to ita ce sariya shi yasa aka ce mafi alherin sariya mutanen da sun kai 400 idan ba su kai 400 ba babu laifi kada ba sojoji 400 yan so kana faɗa ba su ne babban rujuna ba amma jaysh aka ce mafi alherin su sune mutane suka yi dubu hudu sojoji da suka kai dubu hudu to mafi alherin runduna ke sai manzo Allah ya ce amma da wuya a ce an ci nasara a kan rundunar da sojojin ta suka kai dubu goma sha biyu inda dukkanin su musulmi ne masu kyakkyawar masu kyakkyawar aqida kuma sun yi riko da sababin nasara shine suna da training suna da makami suna da dabarun yaki suna da jarumai suna da barade suna kai dubu su goma sha biyu da wuya a ci galaba a kansu haka maza Allah ya fara wannan mu'jiza ta manzo Allah ai ta bayyana ko da a yaki irin na yau domin ka duba yan mai iraki sojojin kawance wanda suke karkashin america dubu nawa ne ma'ana dubu ɗari da wani abu fa su ko yan gwagwarmayar gaba su gaba ɗayan yan mayar. wato su kai mutum dubu goma a yadda kwararru ta fuskar sanin harkar soja suke bayanin su ba su kai mutum dubu goma ba ko bayan ba su kai mutum dubu goma ba ba karkashin jagoranci sai suke ba akwai waɗanda su 'yan nationalist ne kawai irin 'yan kishin kasa su ba dan addini suke ba an shigo musu iraki su ne kasa ta iyaye da kakanni dole su kare su da wannan aƙidar suke akwai alba'asiyon 'yan ƙungiyar saddam su suna ganin ga wani kayan gadon su da suka gina gwamnati akai sama da shekaru aro aro an zo an rushe dole sai sun rama sannan akwai kuma islamiyun yan kishin musulunci kaga kenan ba gargashin jagoranci ɗaya suke ba ba jiha ɗaya ce take bada umarni amma ka duba yadda suka rikita <laughs> waɗancan saboda dabara yake ce dan haka shi yaƙi ɗan dabara ne a takaice da don mai kawo yin wannan magana dan tantance bambanci tsakanin sariya da kuma jaishi manzo Allah ya kasance idan zai tura karamar runduna ko idan zai tura babbar runduna ba asahum min awwalin nahar yakan tura su ne su cewa ku fita da sassafe ashe wannan ya nuna fita da sassafe a gome ko alheri a ce wannan shine abin da Imam Nawawi ya kulla babi babu istihbabi al-khuruj yawm al-khamis wa istihbabihi awwalan nahari fita ranar alhamis da ko fitar ta zanto me da sassafe wa kana sakrun tajiran sakar ya kasance dan kasuwa ne wa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar ya kasance yana tura ayaransa na yan kasuwa na yaransa da za su je kasuwanni waɗansu garuruka ko dan su kai su sayar ko dan su je su sayo yakan tura su ne ranan yakan tura su ne awwalan nahar da sassafe yace a fita da wuri a fita da wuri tunda yazo jin hadisi na annabi shi kawai sai ya kasance na cewa a fita da wuri da ya fahimta ka annabi ke yi kuma da ya ji annabi ya ce Allahumma barik lil ummati bi bukuriha fa asra sai ya wadata wa kasura maluhu dukiyarsa ta yawa ta haɓaka sai yi albarka saboda ya kance lokacin fita da to a nan gurin abin da nake so in ce fita zuwa wani gari ya kamata ya zanto yaushe alhamis inda hali sannan alhamis din kuma da yaushe da sassafe to amma a cikin gari fita daga gida zuwa kasuwa fita daga gida zuwa wurin sana'a fita daga gida zuwa wajen aiki shi ma ya kamata ya zanto sassafe wannan kuma a kowace rana ce don da haka kullum za mu fita wanda zai je aiki zai tafi zuwa aiki da sassafen wato albarka ce zuwa ka bude kantinka da sassafen albarka ce sai dai kuma safiyar kowane gari takan bambanta da ta wani gari akwai garin da akwai kasuwar da idan ka fita da sassafe ka je ka bude karfe shida ko karfe bakwai kila barayi su zo su kai kadai ka bude sai maka ta'addali ina fada an fahimta amma akwai garin da koda karfe shida yanzu irin shaguna na cikin unguwa irin masu sayar da kayayyakin bukatar yau da gobe a shana madara magi alewa biskit irin yan kananan shaguna jiya zo fanfa a shara da safe a yi menene to wannan ya kamata a ce tun karfe shida ka bude a cikin unguwa ne kana da tsaro shida da rabi ko bakwai ka bude a cikin unguwa ne kana tsoro amma zuwa kasuwa kila akwai kasuwar da karfe shida ba a bude ba karfe bakwai ma ba a bude ba har sai karfe takwas za a bude ko karfe tara to lokacin da shi aka sa ka'ida za a bude kai ya zanto ka je kana bakin wajen aka bude to ka dace da wannan sammakon da ake bukata ashe sammakon yakan canja daga gari zuwa gari daga kasuwa zuwa kasuwa daga wani zuwa wani amma duk kasuwar da za a ce za a bude tun karfe takwas to kana wajen takwas amma baka je wajen ba sai goma ka kai ma baka yi sammako ba don haka wannan addu'a ta annabi ba za ta shafe ka ba duk kasuwar da za a bude tara kai baka je ba sai da azhar to kaga ai ma ka san baka yi sammako ba sakamakon haka wannan addu'a ba za ta shafe ka ba amma in kana da yara da za su je maka amintattun yaranka shikenan su riga ka zuwa su bude amma kai a gidan mai kake kai ba wurdi ba kai ba salatin annabi ba ya hakuri ina fata an fahimta kaga a nan gurin wato ka je da wurin shi fa alkhairi amma za ka ta ai wani baya fita sai goma shi kuma a gidan ba zikiri yake shi ba muzakara ta alqur'ani yake har ko mutum ya ta bacci baya fita sai goma ko mutane wasu na ganin wannan burgewa ne shi baya ne na karshe in dai akwai yanayin ka fita to sai ka fita in yanayi ba zai bada dama ka fita ba saboda ba a budewa da wuri to alal akalla lokacin da kake gidan ya zanto kwakwalwarka kana tunani akan gudanar da kasuwanci shi ma sai Allah ya sa maka albarka ne shi barcin safan shine ba a so in kai ba haramun kai ba amma in ka nisance shi ka tsaya ka amfana da lokacin zaka samu albarkar addu'ar annabi Allahumma barik li ummati fi bukuriha amma in suna farke ba in suna barci ba kaddara ka taho da lissafin ka na kasuwa baka samu kayi shi cikin dare ba Tunda dare kana tasowa da kasuwa ka inda ake karatu an yi sallah da kai ka samu natsuwa ka ji hadisan manzon Allah da ayoyin alqur'ani da hukunce hukuncen addini ana yi ka tafi gida wannan lokacin na iyalinka ne kun shiga hira da sauraron ya aka yi ni a gida maganan yara tattaunawa kai da iyalinka ka kwanta barci tun goma kaga za ka yi wadataccen barci kafin a ce hudu da rabi ta yi nasuwa to da an yi sallar asuba kuma kenan a masallaci ka tsaya zikiri ko sallar salati ga annabi ko karatun alkur'ani ko yawaita hailala muzakarar waɗansu aya ko kuma ka dawo gida kun zo kun yi da'ira ta karatun qur'ani kai da ya'yanka wannan yayi wancan yayi wancan ya sa ga kanka ko kai da matarka to shikenan karfe shida shida da rabi kun yi addu'a ka yan azkar nan na bude gari to shikenan sai ka ɗauko fayil ɗinka da lissafin kasuwa tunda kai baka fita sai goma sai ka sanya da kai ta yi abinda ka kasa gano waje sai ga Allah ya bude maka shi a yanzu a sakamakon addu'ar annabi ko wani plan na kasuwancin da kake son ka tsara tunda kowane abu akan tsara shi ne a kwakwalwa sannan a rubuta shi akan takarda sannan a sa shi aiki dukkan wanda yake tafiya rayuwarsa ba plan to wa bai da zai yi nasara dama aka ce masu hasara a rayuwa iri biyu ne wanda yake aiki tukuru ba plan baya tsarawa kawai aiki ko kuma wanda ya tsara kuma bai aikata ba ba su da na uku su kaɗan ne hasararru a duniya <laughs> ina ba za mu bayyana ya tsara ga tsari ya iya shugabantar kasa irin Najeriya da mutum miliyan 120 ko da 50 amma wannan tsarin yana nan a cikin kwalwa ko ya rubuta a takarda amma baya aiki da shi kaga ya zama labari yanzu yau mutanen mu kenan kusan da aka muke a Najeriya tsari kowa fa zai iya maka tsari da bayani amma a zo a aikata yadda za a gyara kasa kuma sai gaba kar ko kuma mutumin da zai ta aiki da ka shi yana ganin ma a tsaya ana tsari duk boko ne shi kuma duk abin da ya shafi boko ko karatu ko rubutu ya tsane shi sai yake wayo za a yi mishi zai ta tafiya ne yana ta shirme bai sani ba cikin rayuwa shi tsari ba wai dogon boko bane ba a ka samu kwakwalwar da Allah ya baka tunanin da Allah ya baka mai kyau ka yi amfani da shi abin da nake so in ce ita wannan mudda ta safe wannan lokaci na safe ya zanto da akalli ba bacci kai ba wani abu ka tsara sawa'un ka fita kasuwar ko ka tsara kasuwar kana daga gida na buga misali da duba lissafi da plan kila waɗansu ababai ne da kai kafi nisan su da kake ganin za ka yi tantance waɗansu abubuwa kafin ka fita ka san me za ka yi a'a kididdige abubuwan da nake son zan yi a kasuwa yau a jikin wata irin karamar takardar ka irin jota ɗan nan ka rubuta abu na farko kaza hatta wayoyi da zaka buga wanda kake son ka buga waya ko wanda zaka rubuta text ka iyakance adadin wanda zaka rubuta buga waya da wani da wani da wanda zaka gani da wanda zaka nema da wanda zaka karbo da wanda zaka karba duk ka tantance kana kallon abubuwa kana bin abubuwa duk inda kai awa biyu a kasuwa kana kallon menai a baya cikin ababen da na rubuta akan takarda ka tsara wannan da safu ka zo zaka aiwatar da rana ai za a yi rayuwarka ta zanto kawai cikin shirme wallahi ka kwatanta wannan gani ko yaya sai ga albarka a cikin lokacinka amma sai ga arna ya tashi a sabon gari karfe uku na asuba ba sallah da ba yana ɗebo ruwa ya cika drum din gidansa yana tafiya daga jirgin wando ko da tawul a gindi da katon aswaki kamar dan tablik ko ba dan ba bane mutum da arne ko ba haka ba da katon aswaki a hannunsa yayi nan yayi nan ya goge mota sai waye amma wani lokaci ba ta bacci ya tsara abin da zai tsara ya plan din da zai yi ya tashi ya ɗan tafi makaranta da wuri ‘ya’yansu kafin su tafi makaranta su za su wanke motar babansu su share gidajen su ɗebo ruwa a famfo su cikawa iyayensu sannan su tafi makaranta wa ya tantance wannan ba ‘ya’yan mu na musulmi ba amma wani ɗa ne daga cikin ‘ya’yan mu wanda har babansa ya kai ya sai mota wanda yake goge motar babansa ko ya wanke motar babansa ko ya ɗebo ruwa a gidansa dole babansa ya nemi mai wulbaro wanda zai kawo masa ruwa dole babansa ya nemi mai wanke masa mota amma yaran shi ba zai wanke ba dan shiga shi na ya girma saka dandan dan shekara goma sha bakwai amma ya fi karfin ya wanke motar babansa shi aikin sai shiga amma ba aikin sa bane ya wanke ko ya goge ko ya gyara shi aikin sai kashe ba aikin sa bane ya nemo wannan shi wancan da kaddara ta hau kansa shi abin ya shafa to kuma wannan mu muke ba ƴaƴanmu wannan tarbiyyar mummuna muna ganin gata ne wani dan uwa a Abuja ke cewa a rukunin gidaje da suke zaune a galwaye tsakanin musulmai da kirista yace wallahi karfe biyar na asuba su suna dawowa daga sallan jami'i ya'yan arnan nan suna nemo wa iyayensu ruwa suna wanke motocin iyayensu kila sai ya wanke motar babansa ya zo ya wanka ya sa kayan sa sannan ya tafi ni ba ko ya tafi ta high institution ko ya tafi ta secondary in ma dan secondary ne amma ya'yan musulmi gaba ɗaya ga mutum yana da ya'ya biyar ya'ya bakwai ba mai taimakon sa da wani abu a ko dauke wancan daga kan akai ta gurin kai wani da dai plate din da ya ci abinci dan tangaran dan da aka zama masa abinci ya ci ya tashi yana jiran yarinyar gidansu mai wanke wanke za ta zo ta dauke ya fi karfin ya dauka ya je kai inda ake yin wanke wanke bari sana kai masa magana ka wanke ko muna ganin wannan tarbiyya ce mu da muke da wannan hadisan da suke cewa a tashi da su ba a yi sammako ba ma yi wannan hadisi rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun abu dawud da tirmidhi suka rawaito hadisin abu dawud yace hadisi ne hasan babu istihbabi talab ar-rifqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu babin da yake magana kan musabancin neman abokan tafiya idan za ka daga nan gurin zuwa wani gari ka ce da Allah wani zo ka raka ni wani zo mu tafi tare mustahabbi ne wa ta'mirihim ala anfusihim idan gungun matafiyan su kuma su nemi su shugabantar da ɗaya a cikin su yuti'unahu wanda za su yi masa da'a wato kaga mustahabi ne ka tafi kai da wasu sannan mustahabi ne ko nada wani ya zama amir akan hanya dukkan waɗannan mustahabba ne kaga adab ne na tafiya kullum muna cikin halin tafiya yana da kyau waɗannan adab mutum muna kokarin kiyayewa ya kiyaye wannan ya kiyaye wannan in ya kiyaye sa duka yayi in ya kiyaye wani kaso da kalli dai gurgurdan abin da ya kiyaye gurgurdan alherin da ya samu lafazin arrifqa na nufin group na matafiya ma'ana zaka gari kaza to yana da kyau ka nemi wanda dama shi maganin za shi don fita fita ne hadisi na na an ibn umara radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace law anna nasa ya'lamuna min al-wahdati ma a'lamu ma rakibun bilailin wahda da mutane sun san irin abin da na sani na ci abin da Allah ya sanar da ni wanda yake faruwa a sakamakon ci da mutane sun san wannan ma sara rakibun bilalin wahda ba wani mahayin dabba da zai tafiya cikin dare shi kadai sai ya nema abokin tafiya wannan hadisi da wahun bukhari kalifa abin da mazalai da mun san abin da ya sani da ba za mutum ba zai tafiya shi kadai ba anan ya ce bilalin inda daddare ne to amma hadisin gaba zai game hadisi na 966 wa an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qal daga amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa ya ce qala rasulullahi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce arrakibu shaytanun shi kadai shaytan ne aiki sabo ke warrakibani mahaya su biyu shaidanu biyu kenan wasalasatu rakbun mahaya uku sun zama karauka sun zama adadi na matafiya wanda sun fita daga wancan abin na zama shaidan rawahu abu dawuda wa tirmidhi wa nasa'i bi asani da sahiha wa qala tirmidhi hadithun hasanun lafazin ar-rakib hadithun na nufin mahayi sukan ce arrakib tun ada ana nufin ko mahayin doki ko mahayin rakumi tunda sune kayayyakin tafiya guda biyu da ake tafiya da su mutum ya hau dokinsa daga nan garin zashi gwarzo daga nan garin zashi funtuwa daga nan zashi katsuna to ya zama rakib to shine manzo Allah ce shaytan haka in so biyu ne sune sun zama shaytana ne in sun zama so uku to sune suka zama arrakbu gungu na matafiya shine wasalasatu rakbun sun zama gungu na matafiya wato sun fita daga wancan malamai suka ce abinda hadisin ke nufi kausasa harshe ga mutum ya tafi shi kadai ba dan in ya tafi shi kadai ba yayi haramun amma dan manzon Allah ya kausasa harshe dan ka ne haka in ne haka shi yasa ya faɗi haka amma kaddara ka hau doki kai kadai daga nan zuwa barzo daga nan zuwa gezawa daga nan ba za a ce ka aikata haramun ga wani zunubi da aka yi maka tanadi ba ina fatan kun fahimta kamar yadda manzon Allah ya ambaci tafarnuwa yace khabithatu min al khabais ai baya nuna haramcin cinta amma yana nuna bai kamata ba mutum ya ci ta a koyaushe musamman idan lokacin cin tafarnuwa din ya dace da lokacin da zai fita sallar tun tunda zai cutar da mutane da warin bakinsa amma kaga idan mutum ya ci tafarnuwa ya haram bai haramu ba amma sai manzo Allah ya ce mata khabithatu min al-khaba'ith tare cewa akan kawo abu khabith ana nufin me haramun tunda manzo Allah ya ce al kalbi khabith wato farashin kare khabith ga khabith ana yana nufin me haram an gane ko wato ina son mu fahimci lafazza na shari'a yadda ake amfani da su ta hanya daban-daban wannan hadisi yana dauke da sa harshe ga matafiyi shi kadai to anan gurin wanda ya shiga mota shi kadai da wanda ya hau mashin shi kadai daga wani gari zuwa wani gari da wanda ya hau keke shi kadai hukuncin su daidai da wanda ya hau rakumi da doki daidai ne malamai da suka zo a wannan lokaci suka kalli hadisan suka kalli yanayi suka ce mutumin da zai hau mashin ko keke ko mota shi kadai a yau musamman mota baya daidai da mutumin da zai hau rakumi da doki shi kadai a da domin ma yin rakumi da doki shi kadai a da daji zai yanka zai iya bata cikin sahara zai iya gamawa da karancin ruwa ruwansa na iya tantsarewa kishirwa ma kawai ta karshe in su biyu ne ma duk akwai wannan hadarin amma mutum uku sa fi iya samun damar taimaki ne da juna ba lallai bane ba mutum uku dan ruwanka ya bare ne nawa ya bare dan naka ya kare nawa ya kare to shi yasa akwai yiwuwar taimakekeniya da juna har a isa gida lafiya da yadda aka samu matsatsi sama da mutum ɗaya ko biyu shi yasa manzo Allah ya faɗa haka amma a yanzu wanda zai tafi a cikin mota zai iya tafiya cikin hutu a motarsa ga wadataccen abincin da ko da zai yi ni ya kwana ya yi ni ya kwana cikin mota zai ya dauka ko zai dauka ba zai ya dauka sannan yanayin wuraren da ake bi a tafiya din sun sha bamban da da suka ce a da lokacin da manzo Allah ke wannan magana zaka iya kama hanya daga makka zaka ta'if daga makka zaka madina sai kai tafiyar yini daya baka tarar da wani a hanya ba baka gamu da wani ba wani bai gamu da kai ba wani ko bai zo ya kamo ka ba bayan ka to a irin wannan lokacin manzo Allah ke wannan magana amma a yanzu idan ka hawo mota daga nan zaka Kaduna zai iya yiwa ya kasance ka yi minti biyar a hanya baka gamu da wani ba wani bai gamu da kai ba baka kamo wani ba wani bai kamo ka ba da gudun motarsa suka ce watan illa da ta sa annabi ya kawo su harshen a yanzu ta kau a zirga-zirgan tafiyoyi irin namu na yanzu da haka karhancin da ke can a da baya nan a yanzu ko mu ce girman karhanci na wancan lokaci a yanzu ya zama da sauki da akwai malaman da suka ce bai kamata ba mu yi ibtali na hadisin gaba ɗaya mu ce a yanzu baya aiki a'a kawai kamata ya mu ce in ya kasance a da idza safara al-insanu wahdahu rakiban irtakaba karahatan shadida a yanzu kuma irtakaba karahatan khafifa can da ya zama karhanci mai karfi a yanzu kuma karhancin ya zama danka a yanzu din babu laifi lalle ya fi dacewa an fi so ka tafi da mutum daya ka tafi da mutum biyu ka tafi da mutum uku amma in ka tafi kai kadai ba za a ce hancin ka ya kai na wanda ya wancan tafiya shi kadai kaza wannan shine sharhin da malamai suka yi bayan na lalle ka a cikin littattafan su ina ba da mun fahimta amma dai gudun kar mu rasar da ma'anar hadisin gaba daya a rayuwar mu ta yau ya kamata da inda hali ka samu mai raka ka ko ka samu waɗanda za su raka ka ina fata mun fahimta in ko baka samu ba shike sai ka tafi kai kadai karhancin dai bai kai na da ba amma inda za a samu to an fi kubuta daga abin da hadisin ke nunawa وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا خرج ثلاثه في سفر فليؤمروا احدهم وانا حديث 967 daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah Allah ya kare da gare su suka ce manzon Allah ya ce idan mutum uku sun fita a cikin halin tafiya fal yu'amiru ahadahum to su shugabantar da ɗayan su a nan gurin aka ce wanda ya kamata a shugabantar idan za a yi wannan tafiyar sai a lura da me ake ciki tafiya ce ko to sai a lura da wane ne ya sauran yawan tafiye-tafiye ya ɗara sauran experience a cikin rayuwar tafiye-tafiye sai zama shine amir ina ba za mu fahimta to aka ce shi kuma abin da ya kamata ya kula da shi dan su in sun shugabantar da shi dole su bi shi shi kuma abin da zai kula da shi menene maslahar tafiya an wajabta musu su yi masa da'a a daidai wannan tafiyar har a je a dawo amma za su yi masa da'a ne cikin abin da yake da alaka da maslahar tafiya amma abin da baya da alaka da maslahar tafiya ba wajibi bane su yi masa da'a amma duk abin da ya shafi maslahar tafiya idan ce za mu haɗa salloli guda biyu tunda suna ne mu haɗa karo ne ce mu ba za mu haɗa ba za mu yi su a ware dole su bi shi idan ce za mu yi su a ware karo ne ce a dole sai mun haɗa a haɗa ba wajibi ba ce ba sai mu ware idan ce a gari kaza za mu ci abinci dole a garin za mu ci abinci idan ce a wuri kaza za mu ƙara mai dole a wuri kaza za a ƙara mai idan yan sanda suka tare ko ina za ku daga ina kuke ina takardun mota ba wanda zai magana sai shi ina za ku wuri kaza me za ku yi kaza ina takardun mota akwai su ko mun manta su a gida ko kaza ko kaza sai in shi ne cewa na ba shi ansa cikin abin da shi bai sani ba wannan ya sani sannan ku to wannan sai ka kun fitsari ku kanku amma yanzu yan sanda su tare ku mota guda ce ina za ku ce daura aure za mu daura aure za mu haka sai aka ku wadansu sirri <laughs> amma kaddara ya tsare direba ya ce ina za ku ce a ga shugaban tafiya ne ya ce ya za ka wuta nan gurin wuri kaza za mu ranka yadda wuri kaza za zami kaza zami kaza ka gama nan da wuri kaza to me za ku yi dade ta bashi ansa shi kadai in ya tambaye wani abin da zai bukaci ya wani ko za ta namun kare ke da ko takardun mota kai ka tafi da su ko kuma an manta da su sai an manta da su shi ba zai faɗa shugaban da shugaban ya ce kai hakuri an manta da su ko na makamantan haka wanda sai ku fi tsari ku fi tsafta wuri kaza za a ci abinci kuma idan aka zauna a wuri za a ci abinci to tare za a ci ko kowa zai nemi naci shi shugaba zai tsara wannan duk wanda zai je da bi sai da Allah ba ni izini zan je dawo shugaba ce karkauce minti biyar za ka kewaya ban daji ka ce zan dan kewaya in jaddada alwala a yana da tsafta ka ce za ka je fitsari a za ka jaddada alwala ba ya fi tsafta ba a baka <laughs> shikenan in minti ka za ka dawo je ka dawo amma yanzu so nawa za a yi tafiya sai an tashi tafiya a yi ta neman ina wani ina wani wani kawai ya bata muku lokaci shi kadai to ka duba tsari irin na shari'ar musulunci ka duba irin tsari na addinin musulunci hadisin karshe a cikin wannan babi na 968 an ibn abbas radiyallahu anhu ma anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzo Allah yace khairu sahabati arba'atu mafi alherin matafiya su kai hudu zuwa sama wato uku ba laifi bane amma yanzu kai hudu an fi sa haka wa khairu saraya arba'u mi'a mafi alherin karamar runduna kananan rundunoni saraya jam'i ne na sariya da muka yi magana ta a wancan hadisin na baya wato da muka yi magana ta hadisin 964 arba'u mi'a zaman to adadin sojojin ya kai 400 wa khairul juyush al juyush jam'i na kalmar jaysh babbar runduna ko mafi alherin adadin sojojinta arba'atu alaf su kai dubu hudu walan yughlabat na ashara alfan min kalla mutane in sun kai dubu goma sha biyu babu da ya cire a ci nasara akan su idan sun zama kaɗan sai dai in an samu wani abu sai riko da sababin nasara ba a yi ci nasara akan su amma matuƙar sun yi riko da sababin nasara to kaɗan din su bai kai a ce an ci nasara akan su ba dan su yan kaɗan ne tunda sun kai dubu sha biyu ya fi kaɗan din su ya fi karfin a ce an ci nasara akan su rawahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi suka ce hadisi ne hasan ko taya ni kirgawa menene ladabban tafiya da muka fahimta a cikin wannan babi ladabi na farko fitar ranar alhamis ladabi na biyu fitar da sassafe ladabi na uku mutane su kai uku zuwa sama ladabi na hudu su shugabantar da wani a cikinsu to imamu nawawi ya take ta akan wannan amma banda wannan akwai ladabban ko ba akwai addu'ar tafiya ba abinda za ka karanta lokacin da ka tafi sannan kuma ba akwai addu'ar dawo ba idan an dawo abinda zaka fada idan ka dawo sannan kuma ba akwai me zaka fara yi ba lokacin da ka shigo gari shine ka fara mai ta masallaci kai sallar nafila raka'a biyu sannan ka tafi gidanka wanda idan mutum a nan ungore yake kaga sai fara zuwa nan masallaci ya sallar nafila raka'a biyu sannan sai ya wuce gida masallacin unguwar ku kake ko garin ku haka za ka yi to da sauransu kuma waɗanda su kuma suna wata suna tattafan amma shi ya ta mana abubuwan da yake ganin su ne mafi fitowa fili amma wannan baya hana idan mun zo darasi na gaba ina fatan um, Allah saka da imanta mu karanta ita addu'ar da ake yi lokacin da za a tafi da lokacin addu'ar ma da ake in za a hawa abin hawa da addu'ar da ake kuma ta tafiya da addu'ar da ake ta dawowa saboda sai su shiga cikin wannan a kasar kaga duk wanda ya samu kasar dan Allah kalli an taimaka masa da sa adab mafiya fitowa fili daga cikin adabul safar abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala shi ya fi mana assalamu alaikum hadisin cewa aljannar mace tana karkashin kafar mijinta ni ban san shi ba a matsayin hadisi dan haka na ce waye ruwaito shi ina fata an fahimta ko da zaka kaddara kasancewar ta hadisi kuma ya zanto sahihi har yanzu bai kore abin da muka tabbatar ba na cewa haƙƙin Allah ya tsara haƙƙin da miji ke da shi haƙƙin Allah akan ta ita matar ya fi ƙarfin haƙƙin mijinta akan ta don shi ne mafi girman haƙƙoƙi wato kenan zai zama kuskure idan akwai haƙƙoƙi a kanka sama da ɗaya sai kawai a baka tarbiyyar kula da haƙƙi ɗaya ban da sauran wanda ita ce kusan tarbiyyar da take kasar Hausa nunawa mace din ita mijinta shine komai kamar haƙƙinsa ma ya fi na Allah ya fi na manzan Allah ya fi na kowa da kowa daga cikin mutane to kuma ya kamata a nuna mata yadda wajibi ne ta fi mijinta to wajibcin bin Allah ya tsara wannan wajibcin bin manzan Allah ya tsara wannan yadda kuma wajibi ne ta fi mijinta to kuma akwai wajibcin da suka kafi iyaye ko da ba su kai na girman miji ba akwai wajibcin ƴaƴan kanta akwai wajibcin makwabtaka akwai wajibcin yan uwa yayye kanne wato akwai hukuk akan dan adam ba wai haƙƙi guda ɗaya ba kuskuren tarbiyyar shine fatakar da mutum haƙƙi ɗaya ban da sauran ba wai dan ɗayan baya da muhimmanci ba amma me yasa aka mantar da shi sauran me yasa ba za a fatakar da shi sauran ba ko aka fifita ɗayan akan har wanda sun fi shi girma a nan magana take wanda yake tambayar shin wannan kuka da za a yi idan mutum ya bi ta wuraren da aka halaka da wadansu al'umma ko ta makabarta wanda ba musulmi ba wajibi ne sun manzo Allah ya ce idan dai ba za ku kuka ba kuka ba wajen to wannan kuka nuna damuwarka da jin tsoron shine ke haifar da kuka sai dai ko matakin jin tsoro na wanda da wanda ba ta yi bane akwai wanda da ya ji tsoro zai kuka amma akwai wanda zai ji tsoro kuma ba tare da ya yi kuka ba saboda haka jin tsoron shine zai zama wajibi sama da kuka saboda shi ke haifar da kuka din su yi makwabtaka daga gidansu ga makwabtaka fure a eh, gaskiya kuma matsala a wannan eh daga wannan matsala ke dukkan shi wannan rashin fahimtar irin waɗannan hadisan dan mutum zai zauna a wajen kenan zama na dindindin daina da shago a wajen Allah kalli zai yi na wurin ta harkar kasuwa sun ta baka bata arna ya kamata mutum ya canza wuri kamata mutum ya canza wuri wucewa ma manzo Allah kuna ganin sai da ya zabura da dabbar sa sai masa wuce da shi kuma ya sadda kansa haka kasa sallallahu alaihi wasallam ina ganin ma'anar hadisin a zahiri take ya kamata kowa ya fahimce ta wato yawanci muka ji hukunci na addini a karantar da mu mu fahimce shi to inda muke samun matsala wajen kwatanta shi da rayuwar mutum a wannan lokacin kar mu ɗauka abin da yake faruwa a cikin rayuwa ne zai hukunta hadisi hadisin da ya kamata ya hukunta abin da yake faruwa a cikin rayuwa ina fata mu to amma duk yawanci mutane abu ne mai sauki ka karantar da su hadisin annabi su fahimce shi abu ne mai sauki su iya yarda da ma'anar amma sai su ga cewa to ta za su aiwatar da shi yanzu kan haka dauka kawai yana magana da wadansu ne su ban da su ko da ne ko mutum ya rika cewa kila hadisin mansukh ne yanzu ka ce kila ba <laughs> idan ka ce mansukh to ina na su kafin sa dole mu yi kokarin su hadisan annabi da ayoyin alkur'ani su hukunta rayuwar mu su sarrafa ta gurgudan yadda zamu yi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha wanda na tambaya mu yi hukuncin tsuntuwa hukuncin tsuntuwa mutum ya ci giya har tsawon shekara zalla ce ka kirga kudin ka gana wane sannan ka kiyaye abin da ka tsinci kudin a ciki madaurin su ko jakar su kai ta ci giya har tsawon shekara in baka samu mai wanda ya zo ce shi bane shi kenan sai kai amfani da shi ya halatta eh dama ta giya ba lalle bane kai zaka yi dan wani ya ce shi shine shugaban wajen ka danka masa kamar a wata ma'aikata shi zai ci giya ka kai ka riga ka barrantar da kanka yaron ya nace ya yi ci giyar ta tsawon wannan lokacin da shari'a ta kai ya ce zai hakuri lokaci ya riga ya tafi wani ma na gaji